yau <clears throat> muna sha biyar ga watan da ula shekarar musulunci 1437 wanda ya zo daidai da 23 ga watan biyu shekara ta 2016 miladi gama a masallacin abdullahi bin abbas radiyallahu an wanda ke mabira idda sakwato inda muke gabatar da karatunmu a kowane sati a cikin littafin muwatta wa imamu malikin rahimahullahu ta'ala idan ana bai da karatun muna cikin kitabi na 20 shine na aikin haji a kitabi na ishirin mun riki kusan babi na hudu, yau za mu tashi babi na biyar. babin da ya gabata babin mai ba mu lissafin abubuwan da mai aikin haji ya halatta ya ci na dabbobi ma'ana irin farautar da ko da an yi ta yana iya ci duk da dai mun san shi mai aikin haji ko wanda a cikin ihrami ba zai farauta ba amma in wani wanda bai fara aikin hajji ba yayi farauta kuma ba don shi ba don dai karan kan shi ya halatta ya ci to yau kuma za mu ji babu ma la ya halu lil muhrimi akluhu min as-sayd babin da ke bada bayanin ma abinda la ya halu lil muhrimi baya halatta ga mai ihrami wanda ya fara aikin hajji ko aikin umra akluhu ya ci shi min as-sayd na abin farauta min din nan tafsiriya ce ta tafsiri ta fassara min saiti ba daga farauta ba wato farauta haka zaka cewa na abin farauta karwakallah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم daga cikin abin da baya halatta ga mai aikin haji ko umra ya ci na abin farauta shine abin da an ka farauto don shi don ka kai mai aikin haji ko mai umra don ka shi mai abin farauta can mai farauta can don ka yi da niyyar cewa kai zai kawo ma to sawa'un ya kawo ma ita dabbar da ranta ko ya kawo ma namanta in dai duk saboda kai yayyo ba za ka ci ba dalili kuwa ga hadisi daga Yahya an Malikin an Ibn shahabin daga Muhammad ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhri an Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud ɗaya daga cikin al-fuqaha as-sab'a na Madina an Abdullah ibn Abbas daga Abdullah ibn Abbas ɗaya daga cikin al-abadila guda hudu abdullahi bin umar abdullahi bin zaid bin zubair abdullahi bin zubair abdullahi bin amr bin al-as sannan da abdullahi bin abbas wannan an sa'ad ibn jassama al-laythi game da hadisin sa'ad ibn ibn jassama ko ko shi abdullahi ya karbo daga sa'ad ibn jassama shi wannan sahabi na shi gare shi hadisin ya faru shi ya aiwatar da haka as saad ibn jassama al-laythi radiyallahu anhu annahu shi sa'ad ibn jassama ahda li rasulillah ya kawo kyauta ahda kalima ta ta hadiya hadiyatu wa inni mursalatun ilayhi bi hadiyatin ahda rasulillah ya ba manzo sallallahu alaihi kyautar manzo Allah sallallahu alaihi ya ba shi kyautar himaran wahshiya wani jakin dadi ya yo farautar jakin daji Imam imamul bukhari da ya kawo wannan hadisi ya buɗe babi da shi wani Imam bukhari ya buɗe babi babin wanda babin mai ihrami da an ka bashi kyauta abin farauta tana raye sai kawo wannan hadisi kenan Imam bukhari kamar ya fassara cewa himaran wahshiya din nan raye ya kamo mai shi da rai ya kamo manzo sallallahu alaihi wasallam yanke da kai haka ya zo a wasu ruwayoyi ko da yake wasu ruwaya an ce ah dalil rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahama himarin haya wahshi sai yace lahama nama ala kulli hali shi sa ibnu hajarin yakka ya dawo kan ya hidda fiqihun ko ko ya hidda shin shin me a haka manzo sallallahu alaihi dabbar da ranta ko kuma naman an haka so an haka homai ala kulli halin ko ka gano ko ba ka gano ba ko ku ka samu ruwaya kala-kala mai cewa nama mai cewa dabba duk dai hukuncin guda zai zama da a kawo rayayyen da a kaso a kawo yankakken duk dai hukuncin gudana ne ya kama zo sallatun himaran wahshiyan sai su ce hayyan da ransa wahuwa huwa shi annabi lokacin nan bil abawa yana wani da aka ce ma abawa abawa kamar da muka sani yana da kilo koko mil 23 zuwa makka mil 23 a wabi waddan koko yana wani wuri inda aka ce ma waddan shi ko misalin mil 8 kenan kusa ga ya fi kusa da makka fiye da abuwa abuwa ina jin mun san mun yi ta karatun abuwa nan da manzo sallallahu sallam ya ya tara da maimuna lokacin da aka yi wannan auren ko nan da mahaifiyar manzo sallallahu sallam nan take amina ko na an kai mata kabari tun zamanin jahiliya ala kulli halin abuwa dai sanannen wuri na ita ma maimuna matarsa shi manzo sallallahu alaihi wasallam maimuna radiyallahu anha nan ne kabarin ta yake har yanzu sai har yanzu to ala kulli halin dai abuwa sanannen wuri na shi ma waddani wuri na kusan dai ba su da wani dogon bambanci illa farkon abawa zuwa ƙarshen da da kafe ta sai wadda to aka kama manzo sallallahu alaihi wasallam bayan ya shigo aikin haji faradda عليه رسول sallallahu alaihi الله sai وسلم sallallahu alaihi صلى karba yace ba zai karba ba a bashi abin sa فلما ra'a رسول sai da النبي ya mai da abi kyautat kuma alhali an san manzo sallallahu yana karbar kyauta ba sadaka bace bari a ce bai cin sadaka to sai ga shi as-sa'ab ibn jassama kamar raine bai dadi ba kuma lalle kai ka san kai ma zai zama abin aibi gare ka abin haɗe gare ka kamar manzo sallallahu alaihi wasallam ce bai so to kila za a tuhume ka da wani abu ko na rashin imani na kwarai ko rashin ko zaman ka wani abu nifaki nifaki haka za a tuhumi mutum shi yasa dole rai ne dan baci huska ta dan canza annabi ya ce bai sun kaya nai to annabi sallallahu alaihi wasallam da yaga haka ga huska sai akwai alama cewa bai ji dadi ba shi na falan ma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma fi wajhi ma fi wajhi shi ka bala yace da annabi sallallahu alaihi wasallam yaga abin da aka huska ta kamar alama ban ji dadi ba qal sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace inna lam naruddahu alaik ka sani ya kai as-sa'b ba mai dan ma kyauta ga da ka kawo mana ba illa anna hurumun sai kawai muna aikin hajji aikin hajji na ko ku aikin umra na shi ita muka yi shi yasa ban karba ba kai hakuri ba wai ba ba kana da wata matsala ba ba wai ba an saka kayanka ba a magana abin farauta ne kuma duk mu kaiyo kuma ba za mu karba ba wannan kenan saboda haka ashe inda kai farauta duk mutum ba zai karba ba har yanzu ga wani asari nan na Usman bin Affan yana karantar da abin da wannan hadisi marfu'i ka karantarwa mala yace wa haddathani an malik wannan hadisi mun gabata Bukhari da Muslim da Abu Dawud Tirmidhi da Sa'id sun rawaito shi shi wanda muka gabatar sai wannan asari na Usman bin Affan Imam Malik ya zo da shi a cikin muwatta gashi nan wa عن an malik an Abdullah bin abi Bakr عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا أولا تأكل أنت فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي وحدثني عن مالك دقع إمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر دقع عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم شو أن نشند مكسني من حديث وألا يمس القرآن إلا طاهر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة دقع عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي شي عبد الله دنن وأن أها كربو حديثا قريشي تابعينا أما بابنسا عامر بن ربيعة صحابينا سنني مشهوري duk da dai cewa shi ma Abdullahi bin Amir din tabi'ina amma dai ya samu albarkat an haife shi a rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah dai yana dan jariri Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kan haka bai kai martaba ko ko shekarun tamizi da aka cewa a sahi cikin sahabbai ba amma dai an haihai zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam shi Abdullahi amma baban sa Amir ibn Rabi'a sahabi na shahararre sananne mun san shi qal shi Abdullahi ibn Amir ibn Rabi'a shi tabi'i shi dan yace ra'aytu Uthman ibn Affan naga Uthman ibn Affan bil arj a wani wuri da aka ce ma'arj wa huwa muhrimun alhal yana aikin hajji yana cikin ihram fi yawmin a wani yini sa'ifin mai tsananin bazara cikin tsananin bazara sa'ifin daga saif rihlata shita'i wa saif biswadi sa'ifin ehin wani yini mai tsananin zafi niga Usman kada ghaffa wajahahu ya rufe huska saboda zahin bi qatifatin da wani gwado ko ko wata ƴar ƙaramar katifa abinda abinda aka kamar kace katifa ko abinda aka katifa dama abuna aka yi daidai da kamar a ɗinki abu a yi mai mashiga a yi mai mashiga inda aka ɗura ko kaɗa ko susu shi ba hilo ba amma lahi-lahi aka yi ne mai haɗi kila ce ya kai haɗin wannan dardumat amma a ninka a yi irin wagga sai a haɗa su sama sai a ɗinki gehen su kamar dai kace katifa amma dai suna ɗan yaɓa ta in ana zahi sai a yaɓa ta ga kai maganin zafi in ana ruwa maganin ruwa musamman in an yi mata irin da fata an kai mata fata jimamma sai zan bai kaiwa gare ka shi aka to amma da ni yayi ta gashi nan yace da khafifa urjuwal ta su ta gashin dabba gashin dabba kuma ja ehin urjuwal kenan gashi suf mun san su wanda aka samu ga kananan dabbobi akwai wabr wanda aka samu ga raƙumi sannan akwai rish wanda aka samu ga tsuntsaye ko kaji sannan akwai suf wanda aka samu ga dabbobi tumaki da awakai da sauransu to in ya kasance na jaddabba ta shi suka ce urjuwan to muna gani kuma da aka yi nai wato fatat aka samu amma sai a jeme ta an ka jeme ta a mata jima ciki ba jima waje ba jima ciki lamniyan nan da ɗan naman nan mai sa fata ta yi wari shi aka karkare a kwashe amma a bayanta a bashi busu busu da gashi nai ehen to irin ta ganai wani yini mai tsananin zafi ya unhuwan da ita ya rufe huska ta wannan baya nuni ana rufe huska don saboda mun karanta cewa ba a rufe huska duk da dai a malikiya ana rufe huska ba koko akwai sabani game da haka nan amma dai hadisi ingantacce ba a rufe fuska mun karanta hadisin a wancan da ya faɗo a dabbasa lokacin da ana tsayuwa arfa manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada umurniyar ya ce ko wa kafinuhu fi saubaihi ko fi saubaini sannan sai ya ce wala tamassuhu bi tibin ko sannan wala tukhammiru wajhahu wa ra'asahu fa innahu yub'ath yawm al-qiyamati mulabbiya kar ku rufe huska tai kar ku rufe kai ne a nassin hadisi kar ku shafa mai turare la tuqayyibuhu wa la tuhannituhu arwayat wata ruwaya la tutayyibuhu wata ruwaya la tuhannituhu ka a shawa masa turare sannan ka a rufe kai ka a rufe huska fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya wannan hadisi ya nuna mana cewa ashe mai ihrami bai rufe huska me yasa Usman bin Affan ya rufe huska saboda shi bai da wancan asari bai da wancan ilimi na cewa annabi ya hana a rufe huska a fahimci wannan kamar yadda mun san yana yana magana ba a kirani ko kuma ba a tamattu'i ko sai dai a ifradi ɗaya akwai irin waɗannan matsaloli din ana cikin haka sun ma'utiya bilahamin sai aka zo masa bilahami saidin da nama na farauta an farauta an kawo mai lokacin yana khalifa faƙala li ashabi sai ce mana tare da shi kulu ku ku ci ku ci kawai faƙalu suka ce wala ta akul ant kai ba za ka ci ba faƙalu sai ce musu ni lastu ka hayatikum ni ba irin ku nake ba dalilin bambanta bambantuwa ta da ku inna ma su da min ajali saboda ni an ka farauto shi ku kun ga ba saboda ku ba saboda haka in ba saboda kai ba kana iya cin abin ka lafiya lau ai muna da hadisin Abu da wancan da yayi farauta ko eh had bulala ta faɗi yace su mi komai sun ka ki mi komai shi ne faɗi yace su mi komai sun ka koma saukowa dauka da kai ne ma abin farauta yayi farautai karshe manzo sallallahu alaihi wasallam yace hamma kuna da saura ku dan min ko ba haka ba wasu daga ciki sun ci kuma manzo sallallahu ya tabbatar da su akan haka to saboda haka ba illa bace don dai an faroto in dai ba kai an ka faroto don ka ba wannan hadisi na Usman dai yake da hadisi na manzo sallallahu alaihi wanda muka gabatar su yanzu wanda ya mai ma as bin Jassama abin da ya faroto nashi yace saboda muna ihrami hadisi na gaba wa haddathani an Malik shi ma asarina ko kuma kamar marfu'ina daga Aisha daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu diba mu وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت له يا ابن أختي إنما هي عشر ليال فإن تخلج في نفسك شيء فدعه تعني أكل لحم الصيد وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه لقى هشام بن عروة لقى بابنسك عروة بن الزبير sahabina afwan tabi'ina babba sai dai yayansa sahabi na abdullahi bin zubair amma shi wata bin zubair tabi'i na dukan su iyana ga asma'u binti abubakar yayar aisha radiyallahu anha nan ya karbo ga kaunan mahaifiyarsa aisha ummul mu'minin annaha qalat lah ita aisha ta ce mashi urwa ibn zubair tana mai nasiha ganin yana son ya kashe abin farauta tace masa yabna ukhuti ya kai dan yar uwata innama hiya ashru layalin ka sani kwana goma na fakatal duk ayyukan gana aikin haji inda matsalar take duka duka kakka ya farauta kwana goma na fa hmm? fa in takhallaja fi nafsika shay in ma wani abu cikin rayuwarka yana ma kaikayi ka damu kwadanka ya motsa sai ka ci nama fa da ka kyale shi eh ba wani abu na ba katal kwana goma da bayan kwana goma kana da shekara nawa kana da wata nawa wata goma sha biyu ko ba haka ba dai ko ko wata goma sha ɗaya har da kwana ashirin dududu kwana goma dangana da yanka hana shi mi ta cewa mi taka nuhi da tace idan wani abu na ma kaikai idan ya hankuri har kwana goma su wuce ta'ani akla lahani saidi tana nuhin magana cin naman farauta to mi a akwai ciki dun ka kwana goma ka ci nama ba saboda haka ya hankuri kwana goma din daina saboda haka dai abu na tabbatacce mafarauci ko kuma aikin haji ba ya farauta abu na gaba sai fatawoyi kada maliku قال مالك في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله باشي فروتو إمبا فروتو وأنك دونش كما ياسن دونش أنك فروتو سيتشكما تميز أمي حكونتي مي أحكونتي إذا يتشي akwai sabanin malamai a haka na cewa in dai ba faratuwa ba waccan aya cewa ta yi wanda ya kasu za mu kai gare ta ehen wanda ya kashe abin farauta da gangan sannan sai a yi mai tara ya biya to shi wannan ba shi ya kasu ba shi ya farauto ba cin ɗaya ya yi wasu sun tsaya kan cewa in ya ci ɗaya ya aikata haramun haramun na aikata amma ba su aza komai a kan shi ba amma a fahimtar malik akwai ƙari bisa aikata haramun sai yayi kafara wace kafara ga ta nan malam zai ambata Yahya ce kala malikun anan malik yana mana karatu sai ambata fir rajul game da mutunin da al muhrim mai ihrami fir rajul al muhrim game da mutunin da ka ihrami yusadu min ajalihi saidun saboda shi shi amin ajalihi don shi aka farauta abin farauta don shi don kawo masa kuma alhali yana cikin ihrami fa yusna'u lahu zalika as-sayd sai a dahe mai wannan abin farauta kalimar suni'a kenan sai a aikace mai ita a kaso ta a yanke a a gaggyara a komi a mai romuwa ko abinci a kawo mai fa ya akulu minhu ya ci abin nan wa huwa ya alamu annahu min ajalihi suida kuma alhali yana da sanin cewa dun shi an ka farauto kuma ya san ihrami yake to fa inna alaihi jaza'a zalika sayri kulli sai ya ba da sakamako na wannan abin farauta duka ba ya tsoka biyu da uku zai biya ɗaya ba duk dabba zai biya ta gaba ɗaya za mu zo wajen jaza'u siriya za a biya ta ko duk dabba zai biya ba ɗan miyo ba ya tsoka biyun ko uku ba ko ko ba ɗan gwargwadon abin da an ka dafa mai cikin tukunyar ba a duk dabba gaba ɗaya kamar shi ya farauto bayanin yadda za a yi zai zo gaba wasu ila malikun وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة فقال بل يأكل الميتة وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه في حال من الأحوال وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة نعم. قال مالك وأم wasu ila malikun an tambayi malik an rajuli game da mutumin da ya tsaro yan matsu yunwa ta kama shi yana da bukata matsananciya ila aklil laita na ya ci mushi ya zanga shi nan babu abinci gaba ba shi babu shi baya wa huwa muhrimun alhali ya ɗauko harami kila irin da dana sosai sadda mutum ka iya tafiya shi kaɗai ta hiyar ga ta kafa irin wadda kakannin ba aka ciya suna tafiya daga nan su zo makka a tsayawan gagayi a yi noma a yi kiyo ko ko a yi kasuwanci a ɗan samu zuguzuri kuma a ɗauka bisa hanya a ci gaba to kace haka kai ka shiga ihrami don duk hekka da nan har zuwa haka ihrami duk babu komi duk abin da kai na farauta to sai ka shiga ihrami kaddara kila ka shiga ihrami ta hanyar zulhulaifa da zulhulaifa tafiyar kasa ka san bai yiwa a ce ka kwana ɗaya kwana biyu hasali manzo sallallahu alaihi wasallam ko da yake na cikin ayayi wajen kwana tara zuwa goma sun kai daga madina zuwa makka to kai ma kaga in bisa abin hawa kake ku a kawa kake haka kwanakin za ka yi kaga irin tazara ga ta kwana goma dole wani abu ya same ka na bukata ka buga duk inda haka buga babu abinci babu abin sha dole sai ka ci wani abu dole kuma baka samu koyi ba sai ɗayan biyu duk biyu ka samu in dai ba mushe ba ga tumaki nan ko awaki nan matattu dai in ba su ba to dai in sai in farauta za ka yi kuma kana cikin aiki malam ya ce to ila akal mai ta ya zama bukati sai ya ci mushi wa huwa muhrimun kuma gashi yana cikin ihrami shin ara algawar ta mala a yasidu sai da yayi farauta fa ya ya ci abin farautar am ya akulu mai ta ko ya ci mushi wahi sauki cin mushe ko ko yayi farauta fa qal imam malik ce bali akulu mai ta ya ci mushi yayi ya ci mushe shi yanzu mun tsaruna amma kai yayi farauta saboda ni wa dhalik yace dalili anna Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukin sarki lam yurakhis lil muhrim bai rangonta ma wanda ya shiga aikin haji ko umra ba babu inda aya ta zo ta rangonta mafi akali sai da ci abin farauta da Allah ya hana abin farauta ga mai aikin haji ko mai aikin umra bai rakkota da wata aya ba na cewa sai wanda ya matsu babu haka nan kawai an hana wala fi akhadhi kun bai ranganta ma na kama dabba fi halin min al ahwal a cikin kowane yanayi daga cikin yanayi yanayi ya kwada babu inda an kai mai uzuri amma wa qad arkhasa muna da aya ko hadisi hadisi ma aya ta tabbata da kanta fil mai tati Allah ya rangwame fil mai tati a ci mushe ala halin darura ko wannan aya ta ta tabbata hmm, famanil al-turra ghayra baghin wala adil fala Isma'il kace ya ci abine lahiya malaman fiqh sun ka kara sun ka ci haye guzuri ko ba haka ba shi guzuri da azine har ya kai don kai ya zanga ba kuma a kuma cikin matsalar saboda kai ne rika sai in ya tafi can bisa ya iske mai kyau din ya sa wannan ya dauki mai kyau eh ko ku ya kai gari amma ne ya guzuri to amma kaga mun samu aya akwai hadisi akwai aya game da qadiyat amma game da mata ah, ma'aikin haji ko umra a ce ai mai rangwame in ya samu matsala ya ce farauta babu kan haka fiqhun malik ya fahimci cewa ya ci mushi ya fiye mi ya fiye farauta kala malikun قال مالك وأما ما وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم لأنه ليس, في ذك ليس بذكي كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل وقد سمعت ذلك من غير واحد والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه yau malik nan ya shaddada kwarai ya dan tsananta ya yi wata fatawa mai dan karhi sosai kala malikun malik ya ce wa amma ma qatalan muhrimu amma abinda mai aikin haji ya kashe au zabaha min as-sayri ko ko yanke shi na farauta kana aikin haji an hana maka ka ci abin farauta ka kashe shi ko ka yanke sai ce fala yahillu akluhu bai halatta ya ci a ce wannan abin ba li halalin wala li ga mai aikin haji da wanda bai aikin haji duk ba su ci in dai shi wanda ya wannan aiki aikin haji yi tun harko ba ma magana ci ba Allah haramta ya kashe ko ba haka ba to da ya kashe wannan ya saba ma Allah kuma kashin yankan bai yi ba mushina yace ka li'annahu laysa bi zaki saboda bai bayan kakke na na shari'a ba bayan kakke na ba na shari'a ya za gane haka kana gane haka yanzu misali a ce kana tunkiya ko akuya ina aka yanka ga al'ada ba ta makogoro ba ka huskantar da abu daga gabas ka ce bismillah Allahu akbar ka yanke sai ka yanke ta ƙeya ana ci ko ba a ci ka yi abin da Allah bai ce a yi ba ko sai an ka ce ba a ci shi ɗaya daidai yake da mushe ko to wannan a wurin yanka ko to haka a lokacin yanka ko a lokacin abu in ba ka yi shi lokacin da Allah ya ce a yi shi lokacin nan ba kai ka yi haramu ba sai da ko mun gane a duk lokacin da an ka hana abu kai yi shi lokacin ko da abun min kablu wa kamu wannan lokaci halatna ko ba da wannan lokaci halatna to wannan abun haramun aka ɗauka te misali kamar tara da iyali sai ka tara lokacin haida ko lokacin nifas kamun wannan min kablu matar ka ta halat halal na ko in ta kare sai samu tsarki kuma halat na ko amma in kai shi lokacin waqatul haidi aw nifas ko haramun na ko to zai yawa abu na zama halat lokaci sai ya haramta shi ko bagire wuri ya haramta shi to haka farauta take farauta halatta ta shari'a min qablul da ihram wa ba'd al-ihram amma yin ta in ka shiga aikin haji ko umra ko ko kai yi ta a cikin hurumi ko da baka ɗo aiki ko ko kai ta a cikin hurumi kai kana aikin haji ko umra to duka ɗaya na baka ci ba a ci an fahimci wannan lalle wannan fatawat malik ya yana cikin waɗanda sun ka kaɗaitu da ita kuma kaure ta ko ije ta yana da wuya an fahimci wannan na mala yace li annahu laysa bi kana khat kana khata'an aw amda da da kuskure na ya kashe dabbar ko da kuskure ko da ganganna duk ba a ce fa akluhu la yahil shi ne bai halatta wa qad sami'tu dun karkace fatawan malik ɗaya ta yace wa qad sami'tu zalika min ghairi na ji wannan magana wannan fata ba ga mutum guda ba ga mutane da yawa na jita sannan wallazi sai da sannan shi ko wannan da ya farauta ya kishi abin farauta shi wannan mai aikin haji din ko umra sun mai akulu sannan ya ci inna ma alaihi kafaratun wahida kafara guda ko da zuba cewa muka yanka abin farauta aka yo ma dunka kacci zaka biya ko zaka kafara ko to fa yo ma an kai sai kacci cin shi na kawa kafara ko to idan kai kuma kai yo farauta baka ci ba babu kafara akwai kafara ko to wanda yayyo farauta kuma ya ci kafara nawa shi na eh to kun ce shi malik ya guda shi na yace wallazi ya qatilu sayda thumma ya'kuluhu ya kashe sannan ya ci ya ce mai inna ma alaihi kafaratun wahida kafara guda ta ko ba haka ba saboda kila a gano daga cikin hukunci idan ya zan bai guda to da na ƙarshe sadda aka kama ta ga hukuncin ƙarshe shikenan sai a zartar ma da wannan hukuncin misali mutum na ya karrara yin shan giya ya sha mashayi gyana ta takaice mu ce mashayi na kullun yana sha an ba kan mai ba sai yau sai ai mai diya ta kwana nawa ko tasha nawa tashan wadda da ya sha aka kama shi ko ko mutum na ya saba da zina ba so da ba so guda ba so da yawa an ba taba kama shi ba sai yau to akwai bukata a ce duk sai ai mai waɗanda aka yo yau dai to saboda haka hukuncin na ƙarshen da an kama shi kan hukuncin na ƙarshen shikenan idan ya yi farautar aka kama shi nan ta kwana kamun ya ci to shi shikenan kafara ta tabbata gari in ba a samu kammai ba ko ba a samu ganuwa ko bai samu sanin haka ba sai da ya ci din to shi da dai har yanzu kisan da kashin biskitacin da duka shi dai kafara guda an gane wannan misalu man qatalahu wa lam yakul min yace misali gudana da wanda ya kashe abin farauta amma bai ci ba duk wannan fatawayin ba su da tarnaki ba su da wai ganiya kuma alhamdulillah miƙa kuna daidai suke insha Allah babu amru saidi fil harami al'amarin abin farauta a ina a cikin harami mu ƙara bayani yanzu mun gama abin da aka ci da abin da ba a ci abin da dai ba a ci shine farautar da kayo da kanka ko ko an kayo dunka ko ko ka ba dunka ba ba kai kayo ba ka ba da gudunmawa wajen yin farautar ta hanyar ka nuna ta ita abin farautar ko ka ba da makami an kayo to duk baka ci in ba uku nan ba kana ci to bari mu ƙara bayani game da hakan akan kalla babu amri saidi fil haram babu amri saidi fil haram قال مالك كل شيء سير في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل وليس عليه في ذلك جزاء إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه wannan kawai yana so ya muna bayani game da ina ne aka cewa kai harami in ka yi farautar ta shiga kunci ya farma ya ce kala malikun wa kullu shay'in sida duk abinda aka farauta fil harami a cikin harami aw ursila alaihi kalbun ko ko aka aika mai kare mai farauta fil harami duka dai a cikin harami fa qutila zalika sayd da ka halba kibiyarka ko ka halba abin halbi ko wannan abin da kunka gargado kunka koro daga harami sai yayyo waje ya fada waje inda aka ce mai hillu ba cikin harami ba tanan ka halba kana cikin harami kai sai ka halbo mai kibiya ko kuma karen da ka koro tun da shi kare in ya biyo bai san ina ne harami bai ina ne hillu saboda kuna cikin harami ka saka mai kare kare ya biyo abin wannan farautar har sun ka ƙetare sun ka hito daga cikin harami sun ka faɗa hillu a takaici dai daga cikin harami an ka fara qadiyat an ka fara kasin amma ya karkare a cikin hillu miye hukunci fa da zalika sai fil hill an kashe wannan abin farauta a baya ko a wajen harami to fa innahu la yahillu akalu duk da hukuncin gudana ba ya halatta a cihi tunda inda an ka fara matsalar tun daga cikin haran ya an ka fara ta wa ala man fa'ala zalika shi ma wanda ya aikata haka shi mutumin da ya harbo abin abin harbi ko ku ya turo karen shi ma jaza'u sai da zai bada abin farauta zai bada sakamako zai biya wannan za mu kai ga hukuncin yace fa amman ladhi yursilu kalbahu amma wanda ya aika kare ne ala saidi akan abin farauta amma fil hill alhali tun bai shiga aikin haji ba ko ko yana cikin hillu fa yaqalubuhu sai ya nemi abin sai karen ya nemi abin farautar hat yadbi shi yadbi shi amma kuna wajifa hatta yusidahu fil harami har ya farauta cikin harami shi kuma da waje an ka fara fa innahu la yu'kalu shi kan ba a ci tunda an kashe cikin harami ko amma wa laisa alaihi fi zalika jaza'un bai biya tunda cikin hillu yake bambancin kenan ba a ci amma kuma bai biya don nassin aya cewa wanda ya kashe ga wanda za a biya wanda ya kashe yana cikin harami an kace to kai baka cikin harami an fahimci wannan aya tana zuwa illa an yakuna arsalahu alaihi wa qariban min al harami sai in yana dab da harami dama ya san lalle bai kasuwa da ya motsa ya hurga to haramin zai ya san haka ya aiwatar to sai in haka nan nan dama kenan dai ya san cikin harami za a kashe shi sai in haka nan nan fa in arsalahu qariban min al-harami in ya aika kare ne yana kusa ga harami wannan kuma ya san cikin haramin zai fada to fa alaihi jaza'u wannan sai ya biya to mi adbiyan babul hukmi fi sayd babul hukmi fi sayd qala malikun qala allah tabaaraka wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره قال مالك فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه بالجزاء قال مالك قال الله تبارك وتعالى إمام مالك يزون التفسير yace ga aya ta sauka Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah sahabbai al ansar wal muhajiruna ko a su aya ta sauka duk wani wanda ya imani biyar na yayi eh ya ayyuhal ladina amanu la taqtulus sayda kada ku kashe abin farauta wa antum hurum alhali wa wal hal wa wa antum alhali ku hurumun kuna cikin ihrami fi'ilan aw makana kuna cikin ihrami kuna cikin ihrami fi'ilan ma'ana kun sa kayan kun aikin haji kun yi ihrami da aikin haji ko ku hurumun kuna makan bagire cikin aiki cikin hurumi duk dai kakku ku kashe abin farauta wannan haramun na ko qat'an haramun na saboda in ka kashe ka saba ma Allah to amma akwai hanya ta wanki zunubi shine kafara sai Allah ya ce wa man qatala wanda ya kashe abin farauta din wa man qatalahu wanda ya kashe abin farauta din minkun daga cikin ku ku mu'minai ko ko daga cikin ku ku waɗanda a cikin harami to fa muta'ammidan kuma da gangan ya san ba a yayyi ba san kuskure ba kila tukin mota ya kai an shigo ihrami daga zulhulaifa yana a guje bisa titi ko da ya ahama kamai ahama wata dabba ta yi fita gifta mai sai ɗauke ta ko ba samu haka ga ba mu ta'ammidan ba kenan ko wannan hadari na ba dabba ko mutum gifta mai haka na ai ba za ka yi to da gangan dai aka ne farauta ka yi niyya kuma farauta ka yi da gangan kuma kafin san abin da kake to fa jaza'u mithlu ma qatala minan to ya bada sakamako kwatankacin abin nan da ya kashe shi zai basuwa minan na'ami abinda zai bada sakamakon daga cikin dabbobin gida sai bada sakamakon wannan za mu zo ya za mu kiyasta daga cikin dabbobin gida fajaza'u mis fajaza'un haka yake tanwini ko fajaza'un to ya bada sakamako in ka ce wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un jumla ta cika in ka ce misla ma qatala minan na'ami badalna al-nahaw badalina wannan jaza'u shine kwatankacin abin nan da ya kashe misilu ma katala kwatankacin abin da ya kashe min tafsiriya wato wannan kwatankaci ina za a samu ne minan na'ami daga cikin dabbobin gida sai a komo cikin dabbobin gida a samu iri ne bari mu karanta gaba kaɗan za mu ji ya za a yi yahkum bihi dawa adalin minkum adillai ma'abuta adalci mutum biyu su zafa su hukunci yana daga cikin inda shari'a musulunci dan bambanta da sauran shari'u ko wannan ya kamata ka gane wannan wata miza inda dole sai an samu alkali ihe da daya ga kowane kowane hukunci alkali guda aka yi a shari'a musulunci ina nan alkali guda a lokacin da a yanke hukuncin ba alkali guda duk gari ko a a kotu ɗin to alkali guda na iya zaunawa da shaidannu da mi da ni da ni da mi a brattabo ya bi kadin wani al'amari daga shaidu shedun mai ƙara shedun wanda za a ƙara menene ka za duk dai bi hanya alhali yana shi kaɗai ko sawa'un ah, laihin laihina wanda aka samu Allah kai tsaye irin laihin shangiya ko irin laihin zina ko irin laihin wani abu ko ko laihina wanda aka samu Allah ta hanyar wani ka ci kuɗin wani ko ka kwaci gidan wani ko ko wani abu irin dai criminal case ko kuma civil case da sauransu a musulunci mutum guda na iya shari'a amma banda ni banda aikin haji dole sai mutum biyu dole sai an kama mutum biyu a kula da wannan kenan zawa adalin minkum kuma idan wannan kwatankacin abin da aka kawo na abna na dabbar gida hadayan ta zama hadaya balighanil ka'aba balighanil ka'aba in ka tawini daga baligh ko ko balighal ka'aba in ka mai idafa a kai shi makka a yanki ita wannan abin da aka ci sakamakon abin da ka yanki ko ya haka au tu ta'ami masakin ko ko shi ba da kafara ta ci da miskinai shi ma za mu jan fassara kamar ya za a ci da miskinai mutum nawa au adala zalika siyama ko ko madadin ci da miskinai shi azumi shi ma azumi kamar nawa shi ma za mu gani yanzu ba dadewa ba me yasa an ka azamai wannan li ka wa bala amrihi dun ya dandani tabargazar da ya tabargazanta mugun aikin da yayi ya dandani wannan wahala to yaya amma malik yaya za a yi kala malikun imam malik ce fallazi yasidu saida wanda yi farauta wa huwa halalun alhali yana cikin hal yana cikin hillu bai fara aikin haji ba ko bai shiga harami ba ya kama abin farauta da hannu ne rayayye shi abin nan farauta din sun maikatu wa huwa muhrimun sannan ba yanke wannan dabba ba sai da ya shiga aikin haji ko ya shiga ihrami bi manzilatil ladhi yafta'ahu hukunci ne guda da wanda ya sai wannan abin wa huwa muhrimu yana cikin ihrami sun mai katulu ne kashe cikin ihrami hukunci guda saboda haka ko da abin ka kattaho da rai nai shi abin farauta ba a ci amma kaga inda a ce farauta ta yi can ya yanke ya ci abi ne dan guzuri ko an tana tawa da nama ko amma dai da rai ne ka kama da rai ne sai da ka fara aikin haji ko kana cikin hurmi sannan ka yanke shi duka ba a yi wa kallaha Allah Allah ya hani an katili daga kashe shi cikin harami fa alaihi jaza'u saboda in yayi haka sai ya bada sakamako wal amru indana al'amari a wajen mu in jimalan anna man asaba sayda wa huwa muhrimun duk wanda ya kashe abin harauta yana cikin ihrami hukima alaihi bil jaza za a mai hukunci ya bada wannan sakamako to cewa inda na kaga zai zan cewa a wajen malamai ko a wasan musulmi duk hukuncin bai saba ba inda kila malikiya ɗaya da shi sai a ce inda na malikiya tunda dai shi imam malik ya ce illa na ba malikiya ba don bai san da ita ba abin da ya sani malaman madina ya sani ko ba haka ba ko malaman hadisi ya sani ko sahabbai ya sani ko tabi'i ne ya sani istilahi a ce inda na nahanu almalikiya daga baya samu a fahimci wannan qala haya qala malikun qala haya qala malikun أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدا فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدة المساكين فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام وإن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا Wa in kanu أكثر min sittina miskina wannan yaya za mu yi mu gano abin farautar ya za mu mu ba da fansa su alƙallan biyu da an ka kawa an ka rantsa za su yi hukunci su za su yi hukunci da wannan akwai huska biyu ta gano haka malik na da guda abu hanifa ɗau guda idan ka kashe abin farauta cewa shi abu hanifa wanda yace shi abin farautar za a dubi sai a ce su maharauta ga al'ada in suna kasu irin wannan nawa aka sai musu ita kila fahimta nawa aka sai musu ita sai a ce ana sai musu ita riyal kaza ko naira kaza ko dala kaza to dala sai a ce a ɗauke su a ce a so dabbar gida ita an madadi an fahimta abu hanifa ka wannan shi ce a kiyasta kuɗin sannan kuɗin ai unhuwan da su a sai dabbar gida shi kuma da ya ce a'a yana yawa ba a samu haka darajar abu na ai faɗuwa kuna tana ai tashi kila ga dan birni ko ko ga wani abu sai zan abin farauta bai cika kima ga rai ba ko ba haka ba saboda haka ita abin farauta ita aka deban tulin ta tuli ba kuɗi ba katanya ta sai mi an biya kato cikin gida ka kashe wani gwanki sai a ce mi akka matai ko ko ka kashe giwa sai a ce mi akka ma girmanta sai a ce wata katanyar sa yar dubu ɗari uku misali ko ba haka ba to katanyar sa da ta kai girmanta ɗaya maka su ba mu kata kuɗinka mu kawai ka je ka kawo mana ita ka je kawai ka sawo da kanka ka kawo ka ce to abin da ka kashe ga mai bugudunin girma ne in ka kashe yan karamin barewa to sai a kimanta a ce ina ganin kila ta kai akuyar dubu goma ko ba haka ba to sawo mana akuya ba babu mu kuɗin ba sawo akuya ka kawo duk dai abin da ka kashe girma ne za a dibi ko rashin girma ne sai a dibi makusanci ne daga cikin dabbobin gida in ka kashe graf raƙumin daji akwai raƙumin gida ko ba haka ba raƙumin daji akwai raƙumin gida in ka kashe irin kura ko zaki irin manyan nan akwai kila ma irin kattin ragunan nan wanda aka yi sai suwa galle a ce dubu ɗari biyu a zuwa ana kallo ko ba haka ba akwai iri ne sai a ce iri ne aka so a fahimta nan dabbat da dabbat abu hanifa ya ce ita aka wa kuɗi a ba kuɗin a ba da su a kai a sawo na imam mali ya yi aure ko ya ɗan yi wuya eh, ya ɗan wuya to kuma la Allah kile ya zama daidai kilan ya zama daidai saboda akwai wata ka'ida aka hasashe cikin da duk an ka ce kai kafara mi'at manhat yin saka kafara a dan wahal da kai ka dan jijiki don kaka koma ko ba haka ba to shi malik yana kiyaye haka nan duk inda adda kafara sai ya ɗauki abin da ya hewaya saboda ka koma amma kaga inda an ce ka kuɗi to mutum ɗari nawa mutum dubu nawa adda kuɗin da ba su babu haddin ya sace su ya tai da su kaga babu waya a ce mai ne ya bada dubu ishirin ko dubu talatin ba wani abu na ba yana ginkire ka jawo su ya mika ko ba haka ba eh amma an ka ce ah, wallahi sai ka ta ka so shi da kanka ko ko dun ɗaya wannan to yana ganin abin nan wallahi ta kallon an wasu to shi ina hanyar sayan dabbobi take ma sai ya tambaya eh to haka to idan aka yi convertin ɗin wannan dabba ta daji da dabba gida an ka ce ga take sai an ka ce maraƙi to aka yi bida an ka rasa ko ba haka ba to sai a ce to maraƙin nan a yi mai kuɗi sai a yi mai kuɗi sai an kai mai kuɗi sai a ce to kuɗin suna sayan mudu nawa na shinkafa sai a ce da an ka sai an ka to irin wanga maraki da an ka siffanta wanda aka zamani shi zai daidai da abin da aka shi marakin ga irin marakin nan na ina gaskiya na dubu ɗari biyu a kuɗin Najeriya ka magana yana dubu ɗari biyu to misali sai ba dubu ɗari biyu ko ko ya ba da na riyal tun da can aiki masu daidai da waɗannan daidai kuɗin sai a yi umar sai a ce to dubu ɗari biyu mudu na za su sai mana na shinkafa sai a ce kila suna sai mudu dubu ɗari biyar ko ba haka ba to kaga sai a ce to sai a so. ba cewa muka ya ba mu kuɗin ba sai mu ce ya so muna buƙatar mudu dubu ɗari uku buhu kaza kila buhu goma ko buhu ishirin kila an fahimta idan kuma babu an rasa kila tsaya tsaya yake bai da kuɗin ko ba haka ba sai a ce mi sai a ce eh, dama miskini na aka so mudu kaza ko to shi azumi adadin wannan mudu <laughs> kwarai kwarai ya <laughs> adadin wannan mudu gashi ku gani qala ya qala malikun ahsanu ma sami'tu fi zalika mafi kyan abin da nijiya ga haka ya katulu fil ladhi ya katulu saida ga wanda ya kashe abin farauta fa yuhkamu alayhi fihi aka yi hukuncin na cha ya kawo na abin farautar madadi ne an yi qawwamu saidu alladhi asaba za a kimanta a wannan da yayi farauta abin farautar da yayi fa yunzuru kam samanu min at-ta'am sai a diba ya nawa nawa abinci ne yake na abinci step na biyu muke fa step na farko fajar faman na aya zaka samu man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatama ma qatala minan na'ami to babu na'am din babu ragon ko babu marakin ko babu mi to sai a kimanta kudi nai kudin shine fa yunzaru kam samanu min al taami sai a diba nawa abinci nawa zai so buhu nawa zai sai fa yut'imu kulla miskinin mudda sai an kasu wannan abincin ko wani miskini a bashi mudu guda ko to in bai da au ya suma makana kulli muddin yauma ko shi azumi makan madadin ko wani mudu gini guda madadin ko wani mudu yini guda an samu kwana 300 mudu 300 kwana 300 <laughs> ah wacce kashi Ai ga bai komawa shi sa ba sauki aka son abi dan mai ba wanda bai komawa doka ce aiki in doka ta aiki wani da kai ne yana kwance abin zai taka ya kare shi ko ba haka ba bai ma taba shi kuma haka na mhm amma duk an ka sauki an ka ba abin sauki kware kowa na wa da ya gada ma wayin zaru sai adiba kam iddatul masakina miskinai nawa na fa in kanu asharata in miskinai goma na sama asharata ayyami kaji ba shi azumin kwana goma wa in kanu 20 miskinan in miskini 20 na samu 20 yawman shi azumin kwana 20 adadahum adadin su su miskinai ma kanu ko nawa na duk da sun ka kasance ko na wa in kanu aksara min 60 miskinan ko sun wuce miskini 60 kakka saba 60 miskinan ko ba idata ba walau in kanu aksara min 60 miskinan kaga akwai wahala ehe kaga akwai an san wanda aka yi ba ha komawa qala malikun sami'tu annahu yuhkamu ala man qatala as-sayda fil على wa huwa halalun bi mithli ma yuhkamu bihi ala al-muhrim alladhi yaqtulu as-sayda fil في wa huwa muhrim shin kashi abin farwata da mun kace in ka kashe shi a cikin hurumi don cewa Allah da ce ma wa ban wa antum hurumun muka ce yana ɗaukar mi yana ɗaukar kana cikin aikin hajji kana cikin ihrami ko ba haka ba eh wasu haka sun ka bashi ko kuma wa antum hurumun kuna cikin hurumin makka ko ba haka ba ko kana ɗauke da ihrami ko kana cikin harami to mu sarara mu ji wani abu qala malikun sami'tu nadi labari ko ko nadi annahu yuhkamu ana hukunci alaman man qatala sayda akan duk wanda ya kashe farauta fil harami cikin harami wa huwa halalun alhali shi bai aikin haji bai ma aikin haji amma cikin haram ya kashe ta to shi ma ana mai hukunci bi misali ma yuhkamu bihi alal muhrim kwatankwacin shi mai aikin haji in yayi lahin haka aka yi mai to shi ma haka dan gari in dai cikin kwakwashin hurumi yayi shi ma haka aka yi mai ko ko in ce dan gari ina nufin wanda bai aikin haji shi ma gurgudun abin da aka muhrimi alladhi yaqtilu sayda fil haram wanda ya kashe abin farauta cikin harami wa huwa muhrim shi na cikin harami a take shi abinda malik ka san ya ce qaulullahi ta'ala wa antum hurumun cikin harami kai in kana cikin harami ko kana aikin haji ko umra ko baka yi in dai cikin harami na ba a tabawa sannan kuma in kana doke da harami ko baka kawo hurumi ba kuma baka yi kira fahimci wannan eh kuma manzon sallallahu alaihi wasallam ba da doka ya ambace hurumi yace la yuna faru saiduha ko ba a kora abin farauta ina jin lokaci yayi anan za mu tsaya insha Allah a gurguje saboda muna ta kokarin mu dan tsare lokaci saboda masu yan lalurori ta na ayyuka yan tambayoyin da suka gabata waɗanda kuma suna da alaka kila da mu dan karanta ai hakuri cikin minti biyu wannan ta farko addu'a ce yace assalamu alaikum malam ina da wata kauna da tayi shekaru da ta shekaru ɗakin mijinta bata samu haihuwa ba shi ne take neman addu'ar yan uwa su roƙa mata Allah ya ba ta haihuwa amin eh, wannan kenan ko ta roƙon addu'a ta ubangiji Allah shi ba ta haihuwa mai albarka shi ba ta zuriya ba kuma a taya ta wartan nema mala arwala kai tambaya ta gaba ko ko wata ina jin wannan mace ta irin laliri ta ce assalamu alaikum malam ni ce ni yi barin ciki wata uku sai jini ya yi ta taho mini har kwana wajen goma ko goma sha biyu bai bar tahowa ba to malam yaushe zan ci gaba da sallah kamar kwana nawa zan yi wannan tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu sai tambaya ta biyu na ji wasu malamai suna cewa idan ka ci da mai azumi kamar kamar shi da ya yi azumin to malam hadisi ne ko ba hadisi ba ne wasalamu alaikum to wannan tambaya ta farko ai bari ko kuma jinin da ka fita bayan an yi bari kamar jinin nifasi ne saboda haka ba kwana goma ko sha biyar yake ba ba irin haila bane ba jinin haila bane jinin nifasi ne jinin nifasi a malaman hadisi kwana arba'in yake yi kacal kamar yadda hadisin da ya tabbata kanatin nufasa tamkusu arba'ina yauman bela salatin saboda haka kwana arba'in na duk da dai na san masu kamar malikiya suna cewa kwana sittin to ala halin dai kwana arba'in sun fi inganci saboda haka don ta kwana goma ko sha biyu duka dai fasi na ba haila ce bale ta ce akwai fatawar da ka cewa haila ba ta wuce kwana goma sha biyar saboda haka ba matsala muddin dai ba ta ji wani canji na jikinta ba ko kuma canjin shi launin jinin ko wani mai kama da haka wanda ka ba ta alamar cewa ba haila ce ko ba ba ne kila jini na da ciwo man dai in wannan na bari dama ana samun wannan kuma jinin na na nifasi ta ci gaba har kwana arba'in ya kai in kuma ya ɗauke shi kenan ba matsala tambaya ta biyu e wannan hadisi da ke ambata na cewa wanda ya ci da mai azumi kamar wanda ya azumin ne haka yake man faddara sa'iman kana lahu min al-ajri mithlu ajri saimi la yunqas min ajrihi shay wanda ya ci da ko ya buɗe bakin mai azumi shi da kwatankacin azumi shi wancan kwatankacin ladin kuma ba tare da an rage ma wancan da lada da komai ba shi wancan wanda ya azumi ladar nan kai ma kana da kwatankacin kamar ladar wanda ya azumi wannan fala zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan hadisi na ingantacce <coughs> alan ka diba wannan ina jin kila tambayoyin da a gare mu kenan to wannan shi ma dai na karanta muna wannan Assalamu alaikum malam abin da ya faru satin da ya wuce wani bawan Allah ya tashi zai yi magana aka sami wani ɗalibi ya katse shi bai tsaya ya ji abin da yake tafe da shi ba malam irin waɗannan a ringa yi musu magana wannan ai ba halin ahlus sunna bane manzon Allah ai ba haka yake yi ba assalamu alaikum wannan nasiha ce na dan uwa da wanda ya rubuta takardar yana jin waɗanda a cikin masallaci sun san da dawa aiki ko ba haka ba kuma kadiya da ta faru to kuma haka ya ce shi wanda ya nasihat to sai dai abin da zan ce a duka dai mu ɗo hankuri ko ba haka ba a shi ahalus sunna lalle bai da laisa bi bazi'in ko wala fahishin ko ba haka ba amma a gaskiya ban sani ba da mutane suka ɗauki abin sai dai ni ban ga laihin shi mutumin ba gaskiya a ban ga shi ba saboda ni na san abin da na sani na kila ina da uzurra wanda ce haka nan a irin yanayin da muke ciki na matsalolin da muke ciki na rashin koko rashin natsuwa rashin wasu abubuwa kila siyasa shi wannan mutumin ya ce ya yi haka nan ko kuma shi ya san mutumin kila a wani wuri ko a wasu masallaci ko a wannan yanayin ya san wannan yawwa kuma muna da ka'ida ko a wannan masallaci ba ma sai lokacin karatu ba idan kana da wata matsala ta ko bayani ko magana ko bara ko wani abu ka zo kan da a fara karatu ka yi bukaci kana son ka ga liman ka faɗa mai dukkanin matsalolinka in ka faɗa matsalolinka liman in ya ya gamsu abin da ya dace na a faɗa ma jama'a sai a faɗa musu in na faɗi na in na a yi ma roƙo na a taimaka ma sai a taimaka ma in duk duk wata matsala ta akwai tsarin da aka biya amma haka ɗaya mutum ya tashi ciki ya saki magana to zai kawo muna wasu matsaloli na daban zai saki wata magana da ba mu iya kwanto in ya ta riga ta hita ko kuma ta hita ko ba haka ba in ma magana ta ba wai tambaya ba ce ba wai roƙo ba magana ta da ya sake ta kalima guda tana iya fashe taron ga namu ku zan ka kula da irin waɗannan sannan kuma in roƙo na in muka buɗe babin roƙo ba mu iya rufe shi hasali ma mun samu ire-iren wannan masallacin akwai sadda wani zo ya yi bara ya laɓa da ubani ya ce ubani na asibiti kwance ya yi bara aka yi aka tara mai kuɗi aka bashi aka ce to wani ya tahi gashi su tahi tare a ga can mahin nashi ko ba haka ba aka kama hanya bisa ya ce to Allah mallan dai a dai dan yi hankuri eh alhaji na cin an yi haka ko alhaji ma da kai na ko alhaji na ga nan mai ba mu sallah ya ce to Allah to alhaji abin da nika so dai dan samu abin da an ka ba wallahi ƙarya nake <laughs> eh ka gani saboda haka mu zanka kola illa dai din kila da wannan ya saki tsawar kila za ta bata mutane rai ɗaya kenan sannan kuma a yi hakuri mutane wannan masallacin ko masu aiki hidima wannan masallacin ba ba mu yaba musu ba amma gaskiya kamar sun dan mance da ayyukansu kwamitin masu harkar security sai ni ga kamar sun dan aji ayyukansu ko ba haka ba kwamitin wannan masallacin gaskiya duka masallatai da aka karatu can tun kamun mu yi hutu wasu masallatai da kuma yanzu mun lura suna ƙoƙari musamman ko ba haka ba za a duk kaga tun karhe biyar da rabi ana tsatsarawa abuna wanda daga sati sai sati sannan kuma abuna wanda yake jama na da yawa wasu mutum mutane suna iya yau wani sati wasu su yi to tun karhe biyar ka ganin sun shiga ana ta observing din masu tahowa da wurare yanzu na inda aka ji ajin motoci ban sani ba amma na lura da yawa inda ta lura babu bamu da dan agaji ko security ko dan hisba ko guda wurin haka ɗaya mun ka aje duk da dai alhamdulillah mun dogara da Allah ko ba haka ba haka ɗaya mun ka aje da ina damuwa Allah ya saka mu Alhaji Aminu shi dan dan yayyawa mu zuciya ta ruwa na cewa mu dogara ga Allah kwan mutu ajali ne yayi ko ba haka ba sai ni ji sanyin haka kware da gaske da ina damuwa saboda ni karan kaina na san irin barazanar da ka fuskanta ba sai na faɗa muku ba amma ina ganin babu wanda ya samun barazana a yanzu kamata kila tsakani na da gidan shi'a bai wuce taki hamsin ba da kafa ka taka ɗaya biyu uku hudu ka kai gidan kuma duk cikinsu babu wanda bai sanni ba babu wanda kila bai san asirina ba saboda ina ni ne a ƙaran su ko ba haka ba sannan kuma duk da ni alhamdulillah mutanen unguwa musamman waɗanda ke tare da su sun ba mu haɗin kai especially ni din ina musu godiya sun bani haɗin kai kwarai don sun yi kulawa da gidana he da ma su kwarai da gaske musamman hatsarin get in yanzu a ce wani ya zo bakin get din nan nan da nake sai amin tek sai an tambayi suna ne waye zo bida sai an kira ni na san shi ko ban san da shi ba ko ina nan ko ban nan amma ni amma ya zai an ka zo nan ba na ce mutanen masallacin ba su kokari ba suna kokari gaskiya amma sun bari sun dan rafa shi ko ba haka ba yawwa duk da alhamdulillah ba mu zargin kowa muna da roƙon Allah ya tsare mu amma mu tuna cewa kun ga taro irin taron namu nan mu ne khairu ummatin ba yabon kai ba duk ahalu sunna a zamanin da yake shine khairu ummatin to saboda haka mu makiya na ga duk wata tahiya wadda ba ta Allah da Annabi ba muna da makiya na yan shi'a muna da makiya na yan dariku muna da makiya da bale na arna na zalla ko ba haka ba kaman gaskiya babu wani takamammen mataki da an ka ɗauka game da mi game da kariya ga waɗannan abubuwa hakikanin gaskiya saboda haka an sha tare ni bisa hanya ba ku sani ba an sha biyu cikin dare bisa hanya duk ba ku sani ba saboda naka na san da haka nan na sha ta huwa karatu in ga ƴan unguwanmu makwatta na cikin ba sauran karatu ko ba haka ba mu tashi kuma wurin in bi bakin garka in gane su a wurin kasan ku aiki da baka amince mu abubuwan ko ba haka ba ba ka amince ma abubuwan yanzu ya kace suna nan barin musu kuma ina haɗi kuma bambaran haɗi ko ba haka ba barin musu amma kuma ina ganin babu wani guda ahadun cikin su dai yanzu waɗanda ka zama wurin na wanda bai san ba ta ido haka babu shi muna karatu a nan akwai mu zuwa zuwa dusuwar karatuttuka da sauransu shekaran je jimu'a sahu guda mun kai sahu da wani daga cikin su dan jimu'a nan duk masallaci malam Musa duka suka sallah da duk inda can kai sallah za a gane su duka suna sallah waɗanda ka ɗaukar dai suna jimu'a haka nan temporary ko ba haka ba don jimu'a ba ta waje ba gare su ba sun kace sai mu hadiya bayana haka sun kace to ala kullu halin dai ruko ni kai cewa a zanka kulawa ba garan ba ga dai mutanen da ka haka a kula saboda ni saboda an san dai koi mutu ajali ne yayi ko ba haka ba amma Allah ya sarki yayi kira na cewa wa khudhu hizrakum khudu hijrakum ba haka muka zama kara zube ba ko ba haka ba duk wanda aka kashe lalle an kashe shi ko mutatos ya tafi ko babu wani abu za a dauka ko ba haka ba babu abin da aka yi dauka amma dai mu zanka kola insha Allah Allah ya samu gane subhanak kafin da kai da sahi wani lokaci sai an sai an taushe mai hanya sai na zagayo wani lokaci har dutsuna aka azabi su hanya ta sai na taso mutane unguwa su ka zanna su jaye dutsuna sannan in wuce duk haka abin ka faruwa amma dai kun doke abin ga yanan dai da sauki ko ba haka ba ehin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik a ku kuri akwai sabatarwa malam malam abdurrahman ma ya ce Allah yana neman malam abdurrahman mai sai da hansa wancan yana neman yan uwarsa ya shi addu'a ya ƙara samun ci wani buɗe wani sabon shago da yana da shago kuma ya sake buɗe wani sabon shago Allah ya sa masa albarka kuma Allah ya taimake mu gaba daya ita ma wannan sanarwa ce wadda an ka ba su jiya karatun jiya na a da za a yi a masallacin Abdullahi bin Mas'udin da ke masallacin Abu Huraira Polo Club to za a buɗe wata daura a ran Alhamis Alhamis Juma'a Asabar ta kwana uku inda azza a karatun hamsu na hadisan za a karatu ne na abdul na malam murtala da ina jin shi zai karatun sannan akwai littafi lum'atul itiqad wanda mun san shi kwarai shi ma na aqida inda za a yi shi wuri a masallacin mus'ab ibn umair ita makarantar da muka ce ta abla bin sa'ud wadda ke abu hurara ba na abu hurara za a yi ba na mus'ab ibn umair za a yi ranaku mun haɗi alhamis zuwa asabar lokaci karfe takwas na safe zuwa karfe tara na dare duk gudan yini kenan sannan malami shak jafar hassan adam jigawa ina jin an san shi wannan da kari kama malam jabir karatun abu dawuda ina jin lasiya ko lasiya su yi karatu a nan dan fodiyo shi ya kasance na rika karatu in malam jabir baya nan to da ya yi sai ya gama ya tafi to kuma an bada wasu lambobi waɗanda in kana buƙatar shiga ko wani bayani ka tuntuɓi lambobin lambar mutum shida ta an ka basuwa ina ganin ba ta karantuwa ɗauku kila dai abin da ka ba da shawara wani sun kawo wa ga takardar su manna ta gaba wajen masallaci duk wanda ka son number sai ya dauka yawa sai ka dauki number ka kira kana bukatar shiga ko ka tafi direct inda aka abin masallacin Abu Huraira ka tafi lokacin ka bude bayani insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa